Jama'a salamu alaikum barkanmu da yau kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Hauwa Kabir. Mamsan waka mazaunin garin Jos da ya tashe a waƙoƙin faɗakarwa da kuma na siyasa. Yanzu haka ya ɗauki nauyin tallafawa mata wajen koya musu sana'a a cikin garin nasu na Jos inda ya ikirarin ko babu albashi zai taimaka wa talaka da ɗan abin da ya samu a sanadiyar wa. waka kamar yadda yake cewa a hirarsu da abokin aiki na Muhammad Tasiu Zakari. Mun kuma leƙa hollywood bayan da masana'antar ta shiga alhinin rashin da ta yi a makon da ya gabata na wani babban jarumin wasan barkwanci da kuma bayyana da wani ya yi mai kama da 'ya'yan sassak a matsayin ɗansa na fari ya haifar da cece kuce inda muka kawo muku jawabinsa. madalla ga da hirar Muhammad tasiru Zakari ya kasance da Murtala Mamsan waka kamar yadda ake mishi lakabi. To bismillah. Sunana Honorable Murtala Mamsar Jos. Ni mazaunin Jos ne ɗaya daga cikin mawakan Hausa a arewacin Najeriya. Shin tun daga wani lokaci ka fara waka? To gaskiya na kwana biyu ina waka akalla a ƙasar yanzu zan iya samun kusan shekara ashirin. Da wace waka ka fara? To wakar da na fara da ita ita ce mutan arewa na kuka ya zama dole mai kuka don haɗin kanmu bai yiwu ba har mutan kudu na mana dariya na yamma suna gwalo da ita na fara waka. Me yasa kai wannan waka? To duba da yanayin lokacin da yanayin kasar kuma a yankin arewan tun kafin a zo wannan lokacin fara nuna alamun za mu iya tsintan kanmu a cikin wannan yanayin da muke ciki yau to a wannan lokacin kawai hankali na ya tafi na ga to babu yadda zan yi miƙa wani sako na mu jawo hankalin mutanen arewa ya zama ne cewa mun farga to amma dai Allah cikin ikon shi nufi ne na ubangiji mun yi iya abin da zamu yi gashi dai halin da yanzu muka so tsinci kanmu kalla kana ga kayi waƙoƙi kamar nawa zuwa yanzu gaskiya waƙoƙin da nayi ba zan iya kayyade su ba saboda nayi waƙoƙi na aure nayi na faɗakarwa ko lokacin da jihar Plateau ma ta faɗa eh, yanayi na nayi waƙoƙi da sun kai kala biyar wanda na jan hankali ne a zauna lafiya kuma nayi waƙoƙi na siyasa nayi na aure na na yi tallace-tallace to kaga tun ina irgawa in ka ji mutum yana kayyada abin da zai yi to ina ga dai tashin farko ne kuma kamar al'amari na waka yanzu da da ne sai a iya irga waka amma yanzu yanayin da duk abin da za a yi sai an yi amfani da mawaki gaskiya wakoki na za su iya kai dari da wani abu wace ce bakan damiya ka to bakan damiya ta waka siyasa ce ita ce wakar da na fara wa jam'iyyar apc duk da dai ba maganin siyasa muke ba amma lokacin da mai girma shugaban kasa ya ja mu daga cpc zuwa apc ni na fara waka wanda nake cewa sabuwa ta zo a mun amince 'yan najeriya so a wannan lokacin ne wannan wakar to kuma ita ce wakar da gaskiya bayan ta mutan arewa wannan wakar na samu ɗaukaka na samu alkhairi na samu addu'o'i kuma na ji daɗi tun da jam'iyyar da na mawaka da shi wanda na mawakar an yi nasara an kai ga gaci akwai wakar da ka taɓa wa talakawa na yi wa talakawa waka kamar wace kenan especially ai in ka ji kamar ita waccan wakar ta arewa ma ta ma fi karkata gefen talaka talaka duk wani ɗawainiya da wani a hali da aka shiga yanzu talaka ya fi kowa kuma shine ko za ka rera mana ita mutan arewa na kuka ya zama dole mi kuka don haɗin kanmu bai yiwu ba har mutan kudu na mana dariya na yan masu na gwalo amadu bel sardauna ta bawa balewa mai bauchi to haka na zuba ta na kawo manyan arewa wanda irin rukon da suka wa kasar ma ba irin shi yanzu muka samu ba irin wannan jagorancin muka samu ba a cikin wakar na nuna irin bajintar da suka yi kama manyanmu mu sojoji da na rukon sarauta duk ne magana da kuma akwai wani baitin da nake magana arewacin mu mai girma ga mun muna da kasar noma so na nuna arzikin da muke da shi a arewa iya shi in muka dogara ma we can make it to gaskiya ina ji da wannan waka kwatsam sai na ji gashi ka koma harka siyasa bayan kai gashi mawaki ne fitacce musamman ma a arewacin Najeriya me zaburar da kai ka koma siyasa <laughs> eto eh wato in ka lura yanzu gaba daya dan kasuwa ya koma siyasa sojoji da manyan ma'aikata ma sukan yi ritaya su koma siya. wato siyasa ita ce fagen da na lura a rayuwa na ni ina son in ganna bada da gudunmuwa farko kaga ina son bada da gudunmuwa na bangaren faɗakarwa shi yasa na dauki layin waka to na yi wannan sai na zo kuma 'yan siyasa suna da buƙatar 'yan kasuwa suna da buƙatar yau in mutum sabon haja ya kawo zai neme me ce zo kai tallan abu kaza na kawo shi daga guri ka studio za a zo a yi dan siyasa mu muke tallata manufarsa in ya gaya mana to da na lura da abin idan na waka na tafi kai wa dan siyasa to sai in ga yanda ake dafifi sai abin yana burge ni su suke dabibi talakawa especially a ce talaka dan ni gaskiya yawanci wanda nake mawaka zaka ga mutane ne masu dawainiya da al'umma su to sai abin yana burge to ni ba takarar siyasa ne ba a wannan lokacin ba amma sai kaga idan na dawo a dan abin da nake tsakurowa zan zo da shi idan na zo da shi ni kankin kaina a inda niken nakan yi kokari in ga cewa namu mutane wani abu kuma bayan nan waka ta zama min kofa wanda mun sha zuwa gurin manyan 'yan siyasa zaka ga a ce mamsa mamsan waka ya zo ga wani ko wata rike da wata matsayi ko wani abu to ina tabbatar maka idan wannan dan siyasan bai fara gani na ba to in ya fara ganin wannan to ni ne zan zo na biyu yanzu da ka shiga siyasa a matsayin me kake a siyasa eh to yanzu dai da kake magana da ni nan honorable kansila ne ni zababban kansila ne a zaben da aka yi da ya wuce na kananan hukumomi a jihar Plateau to me kawai talaka da ya amfana zuwa yanzu to a yanzu dai gaskiya maganar da zan gaya maka wata ɗaya kenan da rantsar da mu amma tun kan a rantsar da mu ina son gaya maka na yi gada ina son gaya maka akwai wani guri wanda tsohon kansilan da zai sauka ya yi iya bakin kokarin shi amma ya kasa ba su injin din da zai ja ruwa ya kai sama su dinga ɗiban ruwa mutanen wannan mutanen anguwan depo so ina zuwa na bada kuɗi na ce a je a siyo musu injin akwai gurin da suke da matsala ta wuta haka na bada kuɗi na ce a aikin wutan aka yi aka gama an yi an gama an tafi kuma yanzu maganan da nake gaya maka banda ɗawainiya da muke yi tun kafin mamu. mu dan har yanzu mu fara karban komai ba kuma daga kudin aljihun ga kake da kudin aljihuna saboda shi yasa ai nace ba zan daina waka ba eh shine nace to yanzu kamar mutane nawa ne suka amfana daga shirin da kace kai a ah, mutane sun amfani yanzu haka akwai mutane 200 wanda da ni da shugaban karamar hukuma muka hada karfi da karfi muka dauko nauyin wasu suka zo za su koya musu sana'o'i kala daban-daban kamar to za a koya musu saka dinki yin su cincin da yin bota da yin eh, irin su milo din nan da yin madara ma da sweet da abubuwa dai har da makeup ka san yanzu an shiga wani yanayi yanzu na makeup ko aure za a yi da koyan kunshi da sauran abubuwa da yin takalma da yin jakunkuna wannan abubuwa duk ana yin su da kuɗi ne kana ga kun kashe kimanin nawa Eto eh to wato kaga su wannan mutane da suka zo masu wannan kamfani Ail Khairat duk inda suka zo sukan siyar da forms sai mutane al'umma su siyasi to an sun tafi gurare baya wuce su siyar da mutum goma mutum ashirin dubu ne to kaga yanzu da ni ni da shugaban karamar hukuma mun ɗauki nauyin mutum ɗari biyu kuma mun ba da gurin da za a zauna a yi kuma wa'annan mutane da za su zo su yi wannan abin akwai wani tsari da muka yi na daban saboda su samu cikakken natsuwa yadda za su zo su koyar da mutanen nan to tsarin da muka yi kenan yanzu idan zan fahimce ka ka ci gaba da ka, da kuma harkar siyasa gaba ɗaya kenan ai ba ɗayan da za a bari wadda ba za a barin ba ma ita ce waka saboda wakar a ita ta kawo a yi siyasa a cikin wakar aka samu abin da ake yi wa mutane abin da suka ce to ma wane tunda kakan taimake abin da ya fi karfin ka kuma kakan kai mu gurin masu gidajen ka da suke rike da mukami ai mana mu mun rasa me za mu saka ma da shi dan Allah ka fito takara na ce a'a a bari dai to kaman wasa aka zo aka buga aka yi iya abin da za a yi kuma muna gode ma al'umma yadda suka yi dafifi shi sa ba za mu ba su kunya ba kuma na faɗa musu na ce ko ba albashi in dai an zaɓe na matsayin shugaba ya akwai sarakai wasu ma ba a biyan su kuma suna ma al'umma hidima to dan me za mu ce dan za mu tsaya a takara ni ko ba albashi in dai za a ban jagoranci tunda ina da harkar da nake yi jagorancin nan mun daɗe a ofis mai shekara biyu zuwa uku so in na sauka abin da nake yi in na bari kuma zan koma in fara daga square zero kenan a in yanzu aka ban waka yanzu tashar ku rediyo faransa ce to ga waka kun sake bude wani sabon program zan yi ranka daɗe in karɓi kuɗin zo in ba matalaka. Hmm. yanzu ba za ka ɗan wa faransa waka ka takaice ba ko da gajeriya ba ji <laughs> to bismillah to ana waka ko ba kiɗa a yi mai tafi kenan hmm. <clears throat> Rediyo Faransa, Rediyo Faransa, gidan rediyo mai faɗakarwa. Rediyo Faransa, Allah ƙara miki ɗaukaka. Rediyo Faransa tana ilmantarwa ga kowa. gode, To ni ma na gode. muka tattauna da kai. To Allah ya saka da alkhairi. Makara mata, makara mata. kuma gefen uwa ai ku sa ido akan ƴaƴayen ku da mata. Da farko sunan Ubangiji Allah zan kira mai saukar da ruwa da To madalla kuma kamar da ji a gabatarwa tun farko mun leƙa Nollywood wato masana'antar fim ta kudancin Najeriya inda aka yi rashin babban jarumin barkwanci wato Baba Tunde Omidino da aka fi sani da Baba Suwi. Kuma a wajen jana'iza abin da ya fi ɗaukar hankali shine bayyana wani likita a matsayin ɗansa na fari wanda hakan ba sabon abu bane a kudancin Najeriya wato bayyanan 'ya'ya bayan mutuwar mahaifinsu. ga dai abin da yake cewa. My name is Akoni Sherif Umidino. It's not something that I'm really really proud to say in a way that I will pray for anyone not to know the father. You know, my story is not a common story. Though it's a, it's a common scenario in the society that some parents don't know their children. They know them later on after they pass away. Sunana Sharif a kanni Omidino. Ba abin alfahari ba ne, kuma ba zan taɓa yi wa kowa fatan rashin sanin mahaifi ba. Labarina ya sha bamban da labarai irin wannan. Duk da dai ba sabon abu ba ne a al'adunmu, kaga wasu yaran ba su san iyayensu ba, sai bayan iyayen sun bar duniya. Abin da yasa na ce labarina ya sha bamban saboda ni mahaifina na nan a duniya, kuma mahaifiyata ta san shi amma ta banni ina ta faman neman sa a wasu wuraren can daban gaskiya babu sauki domin haka na girma da zuciyar ni ne uban kaina ni ne kuma ɗa sannan kuma gani namiji gaskiya babu sauki domin na wahala amma na gode wa Allah da ya bani ƙarfin zuciya da na kai inda nake a yau gashi kuma ya bani ƙarfin zuciya da na iya zuwa jana'izarsa har na haɗu da wasu da yawa a cikin 'yan uwana har ana kirana da sunan wani ƙanina an zaci shi ne saboda tsabar kamanninmu na yi matuƙar baƙin ciki ta yadda na taso babu mahaifina a rayuwata sai dai in kalle shi a akwatin talabijin kuma sai Allah ya sa min ƙaunarsa da kuma fina-finansa ba tare da na san mahaifina ba ne ina matukar son shirye-shiryensa har ya kai ya kawo idan ina kallonsa kuma ina cin abinci sai dai in bari saboda tsabar dariya da nakan yi yayin kallonsa sai bayan na san shi mahaifina ne na rika tunanin irin ƙaunar da nake yi wa fina-finansa da kuma yadda ni ma kaina nake yawan baiwa mutane dariya duk da kasancewa na likita farin ciki na ɗaya shi ne. na haɗu da shi sau ɗaya a rayuwata na kuma rungume shi mun yi fira sosai da shi idan na tuna wannan nakan ji daɗi da soyayyarsa ta cika min zuciya ba wai na zo ne idan kawai in zo in amshi abin da ba nawa ba karɓar da aka yi min a cikin zuri'a kawai ta ishe ni kuma na ji daɗin kasancewa ɗaya daga cikin zuri'ar omidino wasu abokan arziki suna ta kira na shola saboda kamanninmu sai da na ce musu ni ba shola ba ne ni yayansa ne Tuni wasu abokan sana'ar marigayi da mutane suka fara mika wa Sharif kokon baran mai gurbin mahaifinsa ganin yana da wasu halaye na ban dariya da wasa irin na marigayin sai ya ce. No, naturally, I'm not really a fan of the media. To be honest to you, I'm a doctor. So I'm always busy seeing to people sick. But I don't have time like media, media. Gaskiya ni ba dan wasa ba ne, ni likita ne. Na saba da kula da marasa lafiya. buri Burina ne in ga mara lafiya ya samu sauki. Amma ba ni da ra'ayin wasan kwaikwayo ko nuna kaina a duniya su kalle ni. Ko yanzu ma sai da mahaifiyata ta matsa a kan lallai sai na fito na yi magana duniya ta sanni. Kuma yin hakan ya share komai a zuciyata. na kuma yafa komai da komai domin faɗin labari na ya sa na ji sakayawa a zuciyata fata na ‘yan uwana su amshe ni su kuma fahimce ni nima in fahimce su mu zauna lafiya mu kuma yi zumunci don kare mutuncin mahaifinmu da kuma sunan gidanmu. Hey beautiful, My African queen, I take you to Malawi. This song is for you straight from me if they don't treat you right. You need somebody, then you should be. Be with me, I'll be your release. When the sun goes down, you need somebody. When you don't need to compete with nobody, you should know by now that you deserve a gentleman. gentleman. Hey, beautiful, you know who it is. My African queen, let me be your king. And this song is for how you make me feel when I'm holding your hand, oh my baby. madalla haka kuma shugaban jaruman masana'antar Nollywood ta bangaren kungiyar jarumai mai taken tampan masu yin wasa cikin harshen yarbanci ya yi karin bayanin lallai baba suwe shugaba ne a fagen wasan kwaikwayo inda yake cewa. nǹkan tí mi ò lè gbàgbé nípa àwọn òkọjá wípé bí wọn ṣe jẹ ọgá wa tó nínú kọmẹdì wọn tó máa ń balẹ káwa náà tó kọ wọn ni tó bá káwa náà tó mọ. abin da ba zan taɓa manta da shi ba a game da marigayi shine duk da kasancewarsa shugabanmu a sana'ar wasan kwaikwayo ta ɓangaren jamama yakan kwantar da kansa wajen koyon wasu sabbin abubuwa a gunmu na ƙasa da shi kuma idan ya yi kuskure ka gyara mishi zai amshi gyara kuma in ya gyara zai tambaye ka yayi in ka ce eh. zai yi godiya in kuma ka ce a'a zai sake amsar wani gyaran babu girman kai a tare da shi yayin aiki a duk lokacin da yake kan shiri yakan tattara jaruman camama tare da karɓan gyara a gunsu yakan ce ku kuke gani na daga waje don haka ku riƙa yi min gyara kuma mukan girmama shi a matsayinsa na shugaba kuma babban jarumi to ko akwai wani tanadin da ƙungiyar ƙarƙashin masana'antar za ta yi wa iyalan marigayin sai ya ce gbà tí nǹkan ti bẹ̀rẹ̀ lẹgbẹ́ ti ń ṣe tí ẹgbẹ́ yẹ kó ṣe láti twenty seventeen lẹgbẹ́ ti ń ṣe nǹkan tó yẹ kí wọ́n ṣe títí di ìgbà tí ọlọ́run jẹ́ fi jẹ́ ọlọ́run nípè. ba abin da kungiyar mu take niyyar yi ba ne abin da kungiyar ta saba yi ne domin kungiyar mu ba ta mutum ɗaya ba ce ta mutane da yawa ce kuma tun a shekarar 2017 da goma sha bakwai da ya fara ciwo kungiyar ta shiga lamarinsa akwai lokacin da muka haɗu muka kai kokon baranmu gun ministan lafiya a lokacin kuma ya tallafa mana aka kai shi asibiti duk uwansa sun sani abokinsa opobi ya sani kawai dai ba komai ne za mu rika yaɗawa a yanar gizo ko jarida ba ƙungiya tana matukar ƙoƙari wajen tallafawa marasa lafiya a cikinmu sai dai muna da niyyar kafa gidauniyar babatun dai omidino inda za mu mara masa baya kuma su rika samun tallafi daga ƙungiya da wasu masoyansa ko kamfani ko kuma gwamnati To Allah ya kyauta ya kuma ji gan baba suwe tare da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin shirinmu na yau. Kuma a madadin sashen Hausa na Radio France International RFI da Zainab Ibrahim da Muhammad Tasi'u Zakari da kuma Michael Kudisin da suka taimaka wa shirin yanzu muku. Ni Hauwa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.